Ƙungiyar mambobin ɗarikar Katolika a Najeriya ta buƙaci hukumomi da su zaƙulo su kuma hukunta waɗanda suka kashe masu ibada a majami'ar St. Francis da ke Owo a jihar Ondo. Shugaban ɗaukacin mambobin Katolika a Najeriya Henry Yunkwap a taron manema labarai da ya yi a Jos fadar jihar Filato ya bayyana rashin jin daɗinsa da yadda aka kashe waɗanda ba su ji ba su gani ba yayin da suke yin ibada a ranar Lahadi. Muna da bashin rai, muna da bakin ciki da wannan abin da ya faru. Mutane sun je su yi ibada a cikin church sai a ga kakkashe su. Eh, tsarin doka na Najeriya ta nuna tsaro na rayukan mutane da tattalin arzikin mutane yana hannun gwamnati ne. To mun gan wannan kuma abubuwan yana tafiya ba karewa. Mun gan kuma kamar gwamnati ba su yi nazari a kan sare irin wayanan abubuwan da suke faruwa a kasar mu Najeriya ba. Shi yasa mu mun faɗa cewa ba wai a dinga faɗa cewa unknown gunmen ba san su ba a'a an san su mana saboda haka ya kamata a sa sarau kuma a yi kokari a kama wayanda suka yi eh, wannan hargitsin nan ina kira ga yan wana ga gabaki ɗaya, cewa tsaro ba za a bari a hannun gwamnati kawai ba kowa ya tashi a yi tsaron wurin ibada a yi tsaron gidajenmu a yi tsaron koyina da yana. A wata sanarwa da ya aike wa manema labarai shugaban majami'ar Ekwa ta ƙasa da ƙasa, Rabaran Stephen Fanya Baba wanda ya nuna damuwarsa kan yadda kashe-kashe ke neman zama jiki a Najeriya, ya buƙaci hukumomi su yi kyakkyawan bincike kan kisan na masu ibada a Owo. Rabaran Fanya Baba ya ce Najeriya da ke da mabambantan addinai da ƙabilu dole ta yi duk mai yiwuwa wajen hana wargajewar al'ummarta. ya yi misali da ƙasar Somaliya da ke da addini, ƙabila, yare da al'ada kusan iri guda, duk da haka yaƙi tsakanin dangi ya hana ta samun zaman lafiya tun shekara ta 2991. Shugaban na ekuwa ya buƙaci Krista da su dukufa ga addu'o'i yayin da ya kuma roƙi gwamnati ta ƙarfafa matakan tsaro a ƙasar. Ita ma kungiyar gwamnonin jihohin Arewa a wata sanarwa da sanya hannun shugabanta kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalon ya ce kisan ya nuna karara yadda ɓata gari ke neman haddasa gaba da ƙiyayya a tsakanin mabiya addinai a Najeriya. Kungiyar gwamnonin na Arewa ta kuma buƙaci jami'an tsaro su yi duk mai yiwuwa wajen kamo waɗanda suka kashe masu ibadan da kuma masu goyon bayansu don su fuskanci hukunci da zai zamo izina ga sauran masu aikata barna da haddasa rikici a Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.